ne ba za mu yi da'awa ba jama'a me da mu a kan ba za mu yi da'awa ba dan uwanka ya yi kuskure nan da nan kira shi gaya mashi za a je karatu kaga bai zo ba wani ya ba ka zo karatu ba alheri ne karatun nan ka gaya mai kaza kaza kaza mala'ikun allah yawo suke suna neman irin wannan waje in ɗaya daga cikinsu ya hango sai ce ku zo ga abin da muke nema za a zo su gama ɗaukan komi a gama za je su gaya ma Allah kuma ya fiye sanin halin da ake ciki a lokacin Allah madaukin sarki zai ce ya gafarta ma kowa sai a ce ai da wane da wane da wane ba fadan Allah suka zo ba sai ce hadda su an gafarta musu ai su wannan gayyar duk wanda ya zan tare da su bai taba tabewa dan me ba za ku ɗauki wannan ya zame maku abin isar da da'awar Allah ba sai a ce wai sai malam sai shehi sai imamu da'awa a'a ai kai kuma ɗalibin da'awa ne kun gano wannan da kyau ku ba sai ka fara isarwa daidai da level ɗin ka ba ɗan abin da kake da shi da shi za ka fara kuma musamman a halal kitabin nan wallahi suna da buƙatar su ji saƙon allah ɗalibi nike da yana nan yanzu a wajen nan ya je sabis kudu cewa ya tsugunawa zai yi fitsari suka kewaye shi ana leka baka da lafiya ne ko me ke faru wafi fitsari ne sai ka tsuguna ba su ma san wannan ba mun gano wannan da kyau to wannan wajen sai ka je kai masa da'awa akwai ɗalibi na yanzu haka kudanci yake can neja delta yana can yana su zuwa ga addini ya ce wallahi malam su ko wanda za su zo su rike su matsalan farko kenan matsala na biyu ya ce su abin da suke so in sun musulunta a gina masa azuzuwa inda za a rika masu karatu da 'ya'yansu ya ce amma duk arewacin najeriya sun gaza samun wanda zai masa haka ya ce sarakunansu hakimai daga tai masu unguwanninsu irin nasu na can musulunta suke kamar ruwan daji ba abin da ya dame su ko in ka birge su kai akwai mutumin da in ka je sai tattaro 'ya'yan gaba ɗaya ce ga ya baka je su musulunta ka koya masu duk abin da za ka koya masu su alfaharinsu ne mutum ya ba da fili kusa gidan shi a zo a yi muslim church alfahari yake yi in an tashi kwatance za a ci gidan wani da ke kusa da muslim church amma suka ce masu kudin ba sa taimakawa akwai sarkin da ya musulunta ya ce yanzu ya koma kirista ya ce bin sarakunan arewa suka yi suna roƙonsu ku karfafe shi nan sarki ne mai wuka ta ɗaya fa a cikinsa ba ku karfafe shi ku zama kuna tare da shi mutanen shi sun fara juya mai baya ku jawo su ku nuna kuna tare da su yadda za su bar shi muna amfani da shi wajen isar da da'awar mu cikin sauki suka ki suka yi mai tawaye cewa in bai canza ba za su cire shi ya kalli gara duniya da lahira ya koma ya bi su kun gano wannan da kyau ko wannan ita ce da'awa mutum ya tara dukiyar da ta fi karfin cikin shi ta bi karfin bukatan shi ya rasa yadda zai da ita jama'ar annabi ya zama wajibi mu tsaye da da'awa yanzu a ta waɗannan kafirai na kudancin kaduna da kafirai na filato da kafiran nan na benue da kafirai na sarawa mu ɗauki waɗannan kaɗai mu raga tsakaninmu da allah mun je muna masu da'awa kawai an ƙulla mu gaba da su ne ba su fa san mu ba yau idan aka yi wa'azi mai daɗi ba za a kai masu ba amma idan aka yi wa'azi mai zafi da ya taba za a ɗauka aji a baza masa a ce kun ji abin da musulmi ke faɗi a ku da addinu da iyayenku da kaza da kaza na ku. kuma za ka je ka ga inda suke kiristanci da gaske to akwai wani musulmi da yake musulunci da gaske ne amma in ba haka ba kawai al'adunsu suke yi rayuwarsu kawai suke yi ɗan kyautatawa ɗan kaɗan in ka je masu da shi to za ka iya janye su gaba ɗaya su bi ka don me ba za mu yi haka ba ina 'yanci ranunmu da suke zuwa zaman rani a wajensu shin suna da ilimin da za a je su kira su ko kawai ranin yake zuwa kina zama wajibi a samar da zakakuran matasa da za su rika shiga ƙauyuka na musulmi suna zuwa suna karantar da su addinin da in rani ya yi wane da wane za su fi cin rani inda kafirai suke yana da saƙon da zai je isar musu don mafi yawancin addini fa ya yada afirkan nan ne saboda wa wasu 'yan kasuwa ne ta hanyar kasuwanci suke zuwa suke isar da sakon wasu kuma malamai ne masu yawon da'awa da bisharan alkhairi suka je suka isar da wannan addinin haka dai haka dai wasu kuma mujahidai ne da haka aka isar da sakon shi yasa za mu karanta a mujalladi na hudu na wannan littafin da izinin allah sayyidina umar ya ce duk wanda bai da ilimin addini kar ma ya sake ma haɗu da shi a kasuwa ya je kasa kaya kun gano wannan da ku amma jiyan da aka mutane suka canza jiyan da mutane suka canza tun zai je garinsu ya je kasuwanci je na masa karya yana yaudaransu yana cin amanansu yana ciwa-ciwa iri-iri kuma ana kallon shi da siffa da suna irin na musulunci wanda wannan fa ba daidai ba ne ya kamata mu komo mu shiga cikin taitayinmu wallahi allah sai ya tambaye mu musamman mu mutanen zaria allah maraukin sarki ya yi mana ni'ima da malam albani ba ilimi ba kai komi malam yi mana har waye da kanmu ma ya yi ba abin da malam bai mana ba za ka je ka samu mutanen da ke cikin duhun kai ga ilimi zankame amma kai ilimin ɗan kaɗa ma kuma kanka ya waye wallahi kun ga wannan wayewan kan sai mun je mun yi ƙoƙarin wayar da kan al'umma da yawa kan shi ina gaya muku don ka samu ɗalibin makarantar nan wallahi ko wauta zai ma yana gama wautan sai ka ga wautan akwai ilimi a cikinta wauta ce tsaban wauta amma kuma wauta ce mai lasi mun gano wannan to don me ba za mu yi ƙoƙarin shiryar da wasu da ba mu ba su iya fahimtar ko menene aka zo da shi nan ba makarantar nan mala ya karantar da musa bai in sun je gari cewa suke kono a misala na ba in baka zama mutumin kirki ba ta yaya mutum zai zama irinka don allah jama'a ta yaya